Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lafiya, Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Shugaban cibiyar bincike kan kimiyya da fasahar fatar dabbobi ta Najeriya, Nileset da ke Zariya, a jihar Kaduna, Farfesa Muhammad Yakubu, ya buƙaci a yi dokar haramta cin ganda a Najeriya. A cewarsa, cinye fatan dabbobi da 'yan Najeriya ke yi na gurgunta tattalin arzikin ƙasar, kuma shi ne musabbabin durƙushewar masana'antun fatu a ƙasan, kuma haramta cin ne kaɗai zai farfaɗo da masana'antun. Anya a Najeriya za a iya daina cin ganda? To ko yaya ma'abota cin ganda suka ji da wannan batu na Farfesa Muhammad Yakubu? Abokin aikinmu Sani Ibrahim Faki ya tattauna da waɗansu maciya ganda. Kina cin ganda? Ina cin ganda mana ganda ai nama ce. kamar yaya za ki kwatanta yanayin cinki sosai sosai gaskiya ina ci saboda ina farfesinta sannan kuma ina soyan ganda sannan kuma ina saka ta a egusi soup to yanzu misali la'akari da cewa kina ta'ammali ne ita sosai yaya ki ji a ranki idan aka ce yau a Najeriya an yi doka za a haramta cin ganda ga baki to saboda me za a haramta abu ya zama a cikin nama fa da muke ake yankawa fa ake fitta ita kuma ita ma a gyara ta ai ba za mu ji daɗi ba ai wannan ba zai ai ra'ayi ne cin ganda kin kaga akwai wanda suke ci akwai wanda ba sa ci amma kuma majority kasan 80% na Najeriya mutanen Najeriya daga arewa zuwa kudu wallahi muna cin ganda ganda ma nama ce tana da daɗi kuma sannan tana da sinadari na gyara fata wato abinda tura suke cewa kwalajin ah, kana cin gamba yanzu ma abinci na ita ce a ciki kakan ci sosai ki sosai in dai na je gurin mai bamo sai na ce a zuba mun da ita kuma ni dai kamar yanzu da girma ya fara kama ni za ka ji likitoci suna ba da shawarar cewa a daina cin jan nama a koma ko irin kifi ko kayan ciki ko ganda eh. to yanzu kuma a ce an daina ci to mu me za mu koma kenan to kenan eh, misali idan aka ce eh, an yi dokar da za ta hana ci kana ganin za a kwari a gaskiya mu an toye mana haƙƙi tunda dai ba haramun ba ne cinta so mu muna ganin cewa a kyale mu kawai mu ci gaba da ci in ya so a kawo wata hanya da za a karo a inganta su dabbobin su yawan da za a fitar da ganda a fitar da fata kana cin ganda asalin cin ganda ma kuwa amma dai ba wai ta dame ni sosai bane amma dai gaskiya saboda mamana tana so so ni ma tru ita na koyi cin ganda to ya zaka ji a ranka ina aka ce yau an yi dokar da za ta hana cin ganda a wannan mazancin banza ne ai ba kamata ya yi su hana cin ganda ba kamata ya yi a ci gaba da harkar faɗaɗa kiwon dabbobi saboda haka ya zama an samu dabbobin wadatattu idan aka yanka nama a ringa samun ganda da yawa masu ci su ci masu zuwa kamfani su sayar a sarrafa a yi takalma da sauran abubuwa su yi wannan shine abin da ya kamata an gaida sani ibrahim faki a tattaunawarsa da waɗansu ma'abota cin ganda Daga cikin hujjojin da suka karfafa wa Farfesa Muhammad Yakubu gwiwar neman a haramta cin ganda, har da maganar da ake yi cewa ganda ba ta da wani alfanu a jikin ɗan Adam. Anya da gaske ne ganda ba ta da wani amfani a jikin mutum? A'a gaskiya ba haka ba ne, yana da amfani sosai. Domin duk abin da yake jikin dabba ko menene akwai sinadaran da suka gina wannan abun, kuma idan an yi amfani da shi jiki zai samu wannan sinadaran da aka gina wannan abin da shi. saboda haka a fatar ganda ai sinadaran da su gina jiki tare da mai da ma'adanai su ne suka saboda haka tana da amfani na wannan abin idan aka yi amfani da ita fatar ganda a gaskiya tana dauke da abin da ake kira protein kama abin da suke gina jiki kenan sannan kuma tana dauke da fat mai kenan tana dauke da abin da yake ba da kuzari sannan kuma tana dauke da 'yan halza ko kuma dusa tana dauke da calcium da yawa mun san kuma calcium da phosphorus su ne suke gina ƙasusuwa da haƙora kuma suna ɗaya daga cikin ma'adanan da ake amfani su domin tabbatar da lafiya na 'ya'yan halittu na jiki wato cells kenan hmm. saboda haka tana iya ba da cells eh, calcium sosai a cikin jiki tana ɗauke da iron kuma kuma shine yake taimakawa wajen iska da 'ya'yan halittun jini suke ɗauka wani sijaɗin nan red blood cells sannan akwai magnesium akwai kuma zinc a cikin fatar ganda sannan duk da haka fatar ganda akwai tana da ɗan ruwa a ciki sannan kuma tana da muhimmanci sosai saboda wa'anda suke so su rage kiba za su yi amfani da ita domin ba ta da mai sosai a jikinta sannan protein ɗin da yake cikin ita wannan fatar ganda ba cikakke ba ne kamar protein da yake cikin su nama dabbobi saboda haka amfanin shi ba zai kai kamar na naman dabbobi ba. amma dai za a iya sa duk abin da ake bukata a cikin fatan ganda musamman da ike ba ita kaɗai ake cewa ana haɗa ta da sauran abubuwa saboda haka fatar ganda tana da muhimmanci sosai Hajiya DJ Sula Kabara kenan wata masaniyar kimiyyar abinci daga sashen kiwon lafiya na Jami'ar Bayero ta Kano Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko da tira.com slash aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau a hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify ko Tunin Radio. Har wa yau kuma ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Ko ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. Madalla, Tun da batun yadda cin ganda ke gurgunta tattalin arziki muke yi, mun tuntuɓi wani masanin tattalin arziki ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. Dr. Emmanuel Bashayi. Dr. Emmanuel, wai da gaske ne ana asarar kuɗaɗe masu yawa sanadiyar cin ganda da mutane ke yi? Eh to, kasan a gasken shi ne ana asara sosai, kuma akwai dalilin da yasa zan gaya hakan. Hmm. domin ka ga mu a Najeriya abin da baka sani ba ba za ka san illarsa ba hmm. ko ba haka ba hmm. so idan wani yana nan wanda bai san ma a ne amfani da ake yi da fatan saniya fiye da ci ba ka san ba zai gan da cewa ko ne abun da ya fi haka ba so shi ya gan fatan saniya iyakan abin da ya san ana yi da shi kawai ci ake yi amma in ka gaya mishi ce ai wannan fatan ana iya setting ɗinsa ya zama leda wanda za a yi takalma ko belt ko wani abu. Mm. To kaga shi ma ya waye kenan zai gane da cewa o oh, akwai wani amfanin da ake iya yi da ita fiye da wanda ya sani. Mm. So yau ni zan iya gaya maka da cewa gandan nan da muke ci mm. in dama misali gandan saniya guda ɗaya za a saidaita misali dubu biyar. Idan in an zama da wannan fatan in ya zama leda an yi mishi processing an yi kai tanari an yi mishi processing da sauransu ana iya sayar da wannan fatan dubu ashirin ko dubu talatin so ka gane in wani ya san da haka zai ganda cewa a'a ashe asara ne cin baki. an sarrafa ta an zama da ita wani abu hmm. tana iya kawo kudi fiye da inda ake tunani amma idan bai sani ba ka gan ba laifin shi ba ne so gobe ba za mu ce ana asara kawai to yana asara a garin yaya don shi tambayan da zai yi kenan me kuma ake yi da shi fiye da ci hmm. shi yasa za a ce eh ana asararsa amma yawancin mutane ba su ma sani ba shi yasa hmm. ake cikin wannan matsalan To yanzu dakta tun daga shi mutane sun riga sun saba da cin fata saniya ganda kenan. Hmm. Ah, yanzu idan aka ce mutane su bari lokaci ɗaya abu ne wanda wani zai kama a hana cin abincin shi. Ya kamata a mm-hmm. raba kenan misali mutane su ɗan saurara da ci saboda a samu a samu ƙarin tattalin arziki sanadiyar gyara shi da ake yi a yi takalma da bel da sauransu? Maganar gaskiya shine, ka san yawancin lokaci idan gwamnati sun yi policy. Mm. Mutane suna iya ganin policy din da from angles daban-daban. ko ba haka ba yanzu nan a yau inda ake ciki da na Najeriya mm. in ka ce kawai a yanke tsaf yau yau a daina cin ganda ai dole za a samu wannan matsalan wani zai ce to ban da kuɗin siyan naman gandan ne mai saukin kuɗi na iya na iya siya ka ce karin ci ganda ka takura muke so idan ai wannan policy din yawancin lokaci abin da ya sa mu mutane da muke cikin gari mu da ba ma cikin gari mu Nigerians wani lokaci abin da ya sa muna resisting policy din gwamnati wani lokaci shine ba mu ma san amfanin shi ba ban ma san dalilin ba kai ka ce in daina me dalili baka gaya mun ba ka ce in daina so hmm. one of the abin da za yi abin da zan zan baka kamar misali hmm. ko ba haka ba hmm. gwamnati fitawa su ce a daina yi kawai i don't think ba zai kyau ba amma idan ka nuna ma mutane da cewa za a samu kuɗi fiye da yadda ake tunani in an convertin wannan gandan zuwa leda Hmm. fiye da inda ake ci a baki. To ba ma sai kai wani policy ba mutane da kansu za su canja hanya. Dr. Emmanuel Bashayi kenan masanin tattalin arziki kuma mai ba da shawara akan harkokin kasuwanci a Najeriya. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Sani Ibrahim Faki da Halima Jumrau da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai editan shirin namu Sagir Kano Sale. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.